Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niyya muryar arewa ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a akan hausa.com ko sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da hantsin ranar Laraba 28 ga watan Agustan 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar mataimakan 'yan majalisar dokokin kasar sun koka na rashin basu daraja daidai da irin matsayin da aka zaɓe su. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan muna tafa da maimacin shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Brazil jaye Bolsonaro wato Bolsonaro ya ce ƙasarsa za ta karbi tallafin kudaden da ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki na g7 suka bata domin ta yaƙi gobarar da ke ci a dajin amazon mai dausayi idan har shugaban faransa emmanuel macron ya janye bakaken kalaman da ya yi a jiya talata shugaban na brazil ya faɗa wa manema labarai cewa shugaban macron ya zarge shi da yin karya yana mai cewa sai ya janye kalaman kafin nan sai a fara tattaunawa. nós vamos, se Deus quiser, juntos achar solução para isso e que vai dar uma satisfação. Shugaba Bolsonaro kenan yake cewa cikin harshen Portuguese da izinin Allah za a samu maslaha wacce za ta gamsar da daukacin duniya da shi kansa shugaba Macron wanda ya kamata ya rika tauna kalamansa kafin ya furta su idan har yana son ya fice daga matsalar da yake ciki ta juya mai baya da al'umma ƙasarsa suka yi kafin ya ce zai yi jayayya da mu. shugaban iran hassan ruhani ya ce idan har takwaran aikinsa na amurka donald trump na so su gana to ya fara share fage da ɗage takunkuman da ya kakaba wa iran a cewar ruhani iran ta riga ta bayyana cewa ba makamin nukiliya take shirin kerawa ba yana mai cewa takunkuman da aka saka musu haramtattu ne kuma rashin adalci ne ko a baya-bayan nan shi da kansa shugaba trump ya bayyana yadda takunkuman suke tasiri akan kasar ta iran The sanctions are absolutely hurting them horribly. I don't want to see that. I don't want to see that. Ya ce lallai takunkuman na cutar da su. Ba na son ganin haka. Ba zai yi mu basu su mallaki makaman nukiliya ba. Ba zai yiwu ba. Lallai akwai yiwuwar zamu gana. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ne da yake ta faɗi tashin ganin ya sasanta Amurkan da Iran kan wannan takaddama. amurka ta yi kira ga bangarorin da ke takaddama da juna a hong kong da su kai zuciya nesa a daidai lokacin da zanga-zangar da ake ta ɗauki salon zama ta tarzoma a 'yan kwanakin nan a ƙarshen makon da ya gabata 'yan sanda sun yi ta harba ma hayaƙi mai sa ƙwalla domin tarwatsa masu adawa da gwamnati yayin da su kuma suka yi ta mai da martani da bam ɗin da ake haɗawa da man fetur da duwatsun bulo. If violence continues, the only thing that we should do Shugabar yankin ta Hong Kong kenan Carrie Lam take cewa idan har ta zoma ta ci gaba ba mu da zaɓin da ya wuce mu dakile ta ta hanyar amfani da jami'an tsaron makamai da doka ta tanada. A jiya talata ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ba za ta zira ido tana kallo ana wannan tashin hankali ba. Yayin da sabon shugaban kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya kaddamar da gwamnatin haɗakar da aka kafa bangaren 'yan adawa na korafin cewa an ajiye su a gefe. a farkon makon nan shugaba felix tshisekedi ya ayyana jami'an gwamnatinsa watanni bakwai bayan da ya lashe zaben da ya bashi damar ɗarewa karagar mulkin ƙasar shugaban gamayyar kungiyoyin 'yan adawa emery kalwira ya yi zargin cewa har yanzu mutumin da tshisekedi ya gada wato kabila shi ke rike da mafi akasarin kujerun gwamnati kuma baya son ya bar mulki yankin puerto rico da har yanzu ke kokarin farfadowa daga mummunar guguwar da ya fuskanta a shekarar 2017 na cikin shirin kota kwana yayin da wata guguwar da aka wa lakabi da dorian ta doshi yankin wanda ke karkashin ikon amurka masu wasashen yanayi sun nuna fargabar cewa guguwar za ta kai kusan karfin makwacciyar guguwa yayin da za ta ratsa ta tsakiyar yankin a daren yau laraba tun hukumomi suka ayyana dokar ta ɓaci tare da yin gargaɗin yiwuwar wato samun ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa da kuma katsewar wutar lantarki a yankin har yanzu dubban gidaje sun kasance ba su da rufi sannan wasu hanyoyi suna toshe tun bayan makwacin guguwar mariya da ta ɗaiɗai da yankin a shekarar 2017 lamarin da ya kai ga mutuwar mutum dubu uku. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, mataimakan 'yan majalisar dokokin kasar sun bayyana damuwa game da yadda suka ce ba sa samun kulawa da ta dace daga 'yan majalisar. duk kuwa da cewa gudunmuwarsu ne da gudunmuwarsu ne aka ci zaben da ya ba da damar shiga zauren majalisar saboda haka suke ganin lokaci yayi da za a sake sabon lale daga mai ga rahoton da sulaimun barma ya aiko mana kundin tsarin mulkin nijar da kundin zaben kasar sun bayyana mataimakan 'yan majalisa wato suppliant a matsayin wakilai masu jiran gado sai dai shekaru kusan talatin na demokradiyya bayanai na nunin har yanzu ba a ba su darajar da ke daidai da wannan matsayi kamar yadda suka koka a ƙarshen wani taron da suka gudanar a nan ya mai hajiya ramatu hamza yar majalisa ce mai jiran gado har yanzu mu sifile mun ta wuri ba a san kowa muke ba muna ta daina wani wurin ma mun ta sa a kore mutum ba wani makarin ba wani abun da zai nuna mu sifile ne ba a rarke mu mun san can ba kowa san wa muke mun ta kauye an mu aka zaba tun da sifile in ka ta gidan hoto da kai za a zaba an tanke shucilar kamar da saban da aka ce yanzu mu mun so ba kowa muke ba ban mu da wani abun da mai nuna kowa muke in ka cikin taro sai a kore ka sannan shi da muna son eh, duka su plan du Niger su samu wani staci shi da amarin taron da mun dokokin zaben Niger sun tanadi cewa mataimakin dan majalisa wato supplier ne ke maye gurbin dan majalisar yankin da ya fito idan aka yi katari ya gaza ko dalilai masu nasaba da canjin wurin aiki ko kuma ma idan rai ya halinsa sai dai alamu na nunin 'yan siyasa na kokarin soke wannan mataki in ji umaru malam musa mamba a kwamitin tuntubar kungiyar 'yan majalisa masu jiran gado yanzu a nan a akwai post siege vacan wanda dan majalisa ne dole ne tun da an ce su zababbu ne mutum in ba zaɓe shi ba zai zo a majalisa ya wakilci mutane ba sai an yi election partial to sai aka zo a cikin sabon kundin zaben nan code electoral na yanzu wanda aka yi kwanakin ba sai aka ce a in aka samu irin wannan abun nan gaba ba zaɓe ba za a yi zuwa za a yi a duba cikin mutane wanda list na parti politik ko na groupement de parti politik ko kuma na independent wanda yake da wannan wajen eh, kujeran nan sai a je ba tare da an yi zaɓe ba kawai sai a je a ɗauko mutum a kawo shi a nan majalisa wannan abun gaskiya baya sa demokarasi ta ci gaba. Dan majalisar dokokin ƙasa honorable idrisa mai daji da na tuntuɓa kan korafin na ƙungiyar mataimakan 'yan majalisa ya bayyana cewa. Shi dama abinda ayar doka ta ce ta hanyar zaɓe akwai wanda aka ce ma cicilar deputy cicilar akwai deputy supplier hmm. eh, an ka saka wurin rantsarsuwa deputy cicilar shine aka rantsar dawa bayan shi ayi doka ba ta ta ce ga abin da ya kamata ai ma supplier ai mataimakin deputy kenan abin da ayi doka ta ce ai shine ake yi taron na tsawon wuni daya ya damka takardun shawarwarin da ya tsayar a hannun jami'an da suka wakilci gwamnati a wannan haɗuwa. don ganin an hamzarta ɗaukar matakan magance matsalolin sabbin zababbun wakilan al'umma da ake sa ran tantancewa a zaben 'yan majalisa na watan Disambar 2020. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar. Madalla gaida mini Barma da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Walle walle wana ta kama karya. ba ta bara bai taɓewa kai ne mai kyauta Allah ka ba ni ban raina ba ira da amince Allah da dawo manzo babba haka haka balle balle mana ta ɗauki kama karya dan yau mu magana gobe ba mu ba ya rabi dan yi sarman zanka dan abi na yi zan roka kaunar manzo ila husa ba zan tafi ba walle walle wana ta dauke kama karya karya magana gobe ba muni ba eh. na da bayani ya al'umma ko dan saurara mutum da nake yi idan ka ji na ka na ka lura dukan jagora idan yana gaskiya ta bin shari'a ba. Walle walle wana ta ɗauki kama karya. Karya. Magana gobe ba mu ne ba. Eh, idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba. Daina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Tun wata rana. sa shi ba shi ne ba. mana ta ɗauki kama karya karya yau ne magana gobe. To Dalla, yanzu kuma gasar fila Hashim Gumal da maimacin shirin ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum shiga kuncin yanayin aiki da fama da rashin kayan aiki wani babban kalubale ne ga kowace irin hukumar tsaro musamman ma hukumar da ke yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi a najeriya ndlea ganin yadda matsalar sha da fataucin miyagun kwayoyi ta zama wata babban matsala ga yara da matasa har ma da manya maza da mata da kowane ɗan ƙasa ke addu'a da saka ido ga gwamnati da hukumomin tsaro domin ganin an ɗauki mataki a ka batun kenan da filin ciki da gaskiya yake bin diddigi domin gano asali da kuma fatan samun hanyar warware ta ku biyo mu cikin shirin suna nasir fil hashin gumel a ci gaba da sauraron korafin da ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndlea a makonni biyu da suka gabata mun saurari ire-iren kalubalen da suke fuskanta da suka hada da rashin kayan aiki irin su makamai da kayayyakin sadarwa da na tattara bayanan sirri da saka san rai a batun karin girma da kuma zargin tsohon shugaban hukumar da ya kwashe shekaru goma yana aiki ba tare da ya taɓuka abin kirki ba idan aka ɗauke koran ma'aikata da ya yi Shin gwamnatin tarayya ce ko ma'aikatar shari'a ko kuma gwamnatin jihohi ne ke da alhakin samarwa da hukumar kayayyakin aikin da suke bukata? ga wakilin ma'aikatan da wannan amsa. Kaga na ɗaya dai duk wani abin da kaga wata jaha ta mana ta tausaya ne ta mana. Duk wani abin da kaga wata jaha ta taimaka mana da shi ita ta gane cewa in ba ta taimake mu ba 'ya'yanta za su wahala sai su agaza mana su taimaka mana. Amma ainihin nauyi na kayan aiki ina tabbatar maka da cewa mu a namu sanin federal government gwamnatin tarayya ta kamata ta ba mu kayan aiki a biya mu haƙoƙinmu da sauransu. Ka ga yau shekaranmu 29 ba mu da blok gini ɗaya wanda za a ce gashi nan namu ne na wajen zama tsofaffin ofisoshi da muke da shi waɗanda tun lokacin general bame ne party secretariats na sdp da nrc na local government ko na jiha da aka samu aka bamu ba mu da komai namu na cewa yau gata ka je ka dubi road safety ka je ka dubi civil defense ba jihan da ba su da ko bariki ko ofishi nasu na kansu yanzu ta nan da nake maka akwai jihohin da kwamandodi ofishi da gidajen da suke an ba su notice kai wa'ansu an kai su kotu akan in ba su biya ba za a kore su tun bara yau mun shiga wata shekara muna wata na bakwai har yau ba mu san me aka yi aka yi ba abu dai a ce namu dai za mu mora a ce gashi nan na hukumar mu ne ba mu da ita ko mu ara ko mu karbi haya a hayan ma biya ya zama matsala wannan hukuma ta ku wani sa'ili sai in ga mutanen ku sun sa kaya irin jajjayi haka wani kuma in gansu da wasu kaya kamar irin nasu masu kama kayayyakin gona shin wani irin uniform ne ya kamata ku rinka ba a lokacin da kuke aiki to kaga batun uniform a dunkule take domin na ɗaya idan aka duba yawancin wa'anda suke sa uniform dokokin da ta kafa wa'annan ma'aikatar an yi maganan uniform a ciki Muna mu babu maganan uniform rana tsaka aka ɗauko maganan uniform aka zo aka sa bayan an ciro an ce a sa uniform uniform ɗin na ɗaya abin da ya kama daga takalmin da zaka sa har hula kai zaka saya da kuɗinka ba hukuma take baku ba a'a hukuma ba ta bamu kuma ofis ɗinku baya ba A, a'a ofis ba ta bayarwa akwai lokaci can baya fiye da shekara goma kusan sha biyu da aka siyo wata yadi mai kamar roba wanda idan ka kuskura ka sa ta rana ya bige ka sai dai a cece ka kusan roba take saboda zafi Saboda zafi. to bayan wannan an zo an ce za a raba uniform sai a ba da yadi ɗaya biyu ba zai ma ishe ka riga da wannan ba aka yi wannan rufa-rufan ta wuce to ta nan da rike maka daga wannan lokacin har yau kuma yanzu an matsa an ce ce dole sai ka sa uniform din a albashin ka zaka cire kuɗi ka sai uniform alal misali aikin mu na gaya maka in ba da intelligence ba ba za ka samu kanta ba neman sirri in kana neman sirri daga aljihunka za ka cire kuɗi a albashinka da bai ishe ka ba a nan za ka nemi information da za ka processing ya zama intelligent sannan ka san inda za ka yi ka aikin da shi ka tambi kwamandodi ka tambaya ko a ina ne a Najeriya babu kwamandan da ma'aikatar mu take cewa yau ga naira biyar ka sai photocopying paper ka yi amfani da shi naira biyar ba a tura musu a ce gashi inda za ka ce to gashi na aikinka ne na ofishinka to ya ake so a yi aikin yanzu muna zaune kusan kowa ma yanzu aikin mu yake so yi yan sanda an ka gansa akan hanya za su yadda kai su bincike ka suna nema ne ko za su ganka da kwaya custom idan a bakin ruwa ne a seaport kenan idan suka zuwa za a ce sun kama kwaya sun bamu kuma muna nan a seaport din me yasa su sai sun kama suke bamu abinci kama na to wannan ba su kace rashin aiki ne da gare ku ku jami'an hukumar NDLEA ba? To, mu dai ba a san mu da sakacin aiki ba. A cikin biyu mai yiwa akwai ɗaya da ya faru. Au lokacin da za a je a binciki eh, wa'annan yawa kayayyakin kwankwantononin ko ko su custom domin ai ka san custom komai in dai a bakin ruwa ne. Su su ne za su ce ku zo a je a yi examination. Sannan mu akwai abin da muke so a bambanta. Su suna examining ne a ga cewa shin me aka zo da shi abin da ka ce ka zo da shi daidai ne sannan su yanke maka kuɗi da ya kamata ka biya mu kuma sacin muke yi muna bincike ne mu tabbatar da cewa baka shigo mana da ƙwayoyi ba shi yasa za ka ga ya kamata akwai mu akwai su akwai port police akwai navy da sauransu amma yawanci ainihin an keje mu sai abin da ake so mu sani muke sani maganan sakaci a wajen mu babu shi yanzu a game da waɗannan matsaloli da ka faɗa da tattare da wannan hukuma ta ndle a najeriya Shin ina mafita kama daga shugabanci har kwamitin buba maro hamma ga shugabancin wannan eh, hukuma da ma waton yadda ya kamata wannan hukuma a tafiyar da ita a najeriya to mafita dai daga wannan kunshi mu da muka shiga na farko dai maganar shugabanci shugabancin nan ko ɗaka aifa ba shi yiwa ka ce ya shekara 29 kusan 30 ka ce bai san abin da yake ba akwai waɗanda suke cikinmu wanda idan aka bincika za a zakulo wanda ya kamata ya shugabanci hukumar nan in kuma ita gwamnati ba za ta yarda na cikinmu ya shugabance mu ba in za a ɗauko wani ne daga waje to gwamnati ta taimaka a kawo wanda ya san aikin nan kana nufin kamar wanda ya taɓa yin aikin ya ritaya kenan yawa wanda ya san aikin nan ya ritaya ko kuma a cikinmu wanda yake nan kamun ya ritaya ai muna da su akwai waɗanda suka ritaya akwai wanda ba ba su ritaya ba kuma su aka ce wanda yake sa takalmi ko kuma wanda yake ɗaki shi ya san inda ɗaki yake masa yoyo saboda haka a taimaka mana mafita na farko kenan a samu wani daga cikin ma'aikatan a manyan a bashi wannan ma'aikata sannan ba bashi ma'aikatan kawai ba ya faɗa a mu sannan gwamnati ta taimaka a ba da isassun kayan aiki welfare ɗinmu a duba a bamu hakokinmu a fitar da mu daga cikin kuncin da muke abokan abokan aikinmu da suka rasu a tabbatar cewa iyalansu an ba su haƙƙinsu wanda suka ritaya kana ritaya ya kamata a ce akwai abin da zaka tafi gida da shi a duba a taimaka na ɗaya kenan na biyu kayayyakin aiki wannan ba zai yiwu in dai za a kawo ko a cikinmu ne yau aka ce an naɗa ɗaya a cikinmu sai ya kasance an bar mu a inda muke a gidan jiya shugaban ƙasa bai taimaka an duba an fitar da mu daga cikin kuncin da muke ba to ina tabbatar maka maka da cewa ƙasan nan za a wahala wahala me ma'amala da miyagun kwayoyi safaranta shanta yanzu haka akwai matsala a ƙasa mu kanmu yanzu a tsorace muke domin yanzu ya kai ya eh, gaban da yanzu wani yana tafiya a hanya ma za ka ga ya ciro yana naɗa wiwinsa yana sha akan hanya ba tsoro ba komai akwai guraren da in ka je kaman gyaɗa ake tallanta muna cikin matsala a taimaka mana sannan kwamiti na buba marwa in dai ba ya ba da rufotinsa ba to yawa Allah yawa Najeriya ya taimaka wa ƙasan nan domin shi mai taimakawa ne a ayyukan da yi ba a taɓa samunsa da aibi ba wannan aiki da aka bashi ya tabbatar ya yi shi inda ya kamata in bai submitin report ɗinsa ba ya dawo baya ya zo ya bincika domin in ba haka ba za a yi kitso da kwarkwata za a zo a wayi gari masu shaye-shaye su karu matan aure ba za su daina ba eh, matasanmu a karu. korafin kiran da ma'aikatan hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta najeriya ndlea suka yi akan kuncin yanayin aikin da suka ce suna fama da shi da hakan ya haɗa da rashin ƙarin girma da koran ma'aikata da kuma rashin kayan aiki ciki har da amfani da bindigogin da aka yi amfani da su tun yakin basasa. To idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku tattaunawa da wannan fili da tsohon shugaban hukumar NDLEA Malam Ahmadu Giyadi wanda aka zarga da rashin tabuka abin kirki a hukumar. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Hassan Umar Tambuwal da Nasiru Adamu El Hikaya. Nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. A gaida Sarfilu Hashim Gumal da maimacin shirin ciki da gaskiya, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Kamaru. Za mu fara shirin jaridar namu ne na wannan mako da jaridar Leju ta kasar jamhuriyar Kamaru an da babban labarin ta take nuni da cewar kasar guinea Equatorial tana kokarin gina wata katafariyar katanga tsakanin ta da makwabciyarta kasar jamhuriyar Kamaru haka bai yi wa mahukuntan kasar ta Kamaru daɗi ba. Jaridar Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi har yanzu 'yan gudun hijiran kasar tarayyar Najeriya waɗanda suke jibi a dajin nan na Minawawo suna kokawa kan yadda aka mayar da mutum 133 kacal daga cikin 50,000 da suke jibi a kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar le message ta labarta mana cewar hukuncin da kotun sojojin kasar ta kamaru ta yanke wa jagoran 'yan awaren kasar mr ayuk tabe da magoya bayansa su na daure rai da rai zai iya jefa al'umman kasar cikin halin ni'asu jaridar the guardians kuma ta hango mana cewar masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila sun ce muddin idan gwamnatin kasar bata kawo sassauci ba ga shugabannin 'yan aware zama lafiya zai iya faskara a faɗin kasar jaridar anadot kuma cewa ta yi yanda hukumar zaben kasar jamhuriyar kamaru elekam ko election kamarun ta ce saura kwanaki biyu kacale rage mata na sabunta sunayen al'umma a kundin zaben kasar domin za ta ci gaba da gudanar da waɗansu manyan ayyukanta kasancewar za a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da kuma shugaban shugabannin kanin hukumomi na ƙasar jarida economy kuma cewa ta yi har yanzu gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru tana cikin halin kakanikan yi kasancewar irin yadda tattalin arzikin ƙasar yake neman durkushewa tunda take yaƙi gaba da gaba da ƙungiyoyin ta'addanci a faɗin ƙasar jaridan da son kuma ta bayyana mana cewar yadda masu ɗauke da bindigogi a yankin 'yan awarin ƙasar jamhuriyar kamaru suke barazana ga mazauna wannan bangaren sun ce suna bukatan a raba kasar jamhuriyar kamar gida biyu mujaddai in hakan bai samu ba za su ci gaba da yakan al'umma za mu kammala sharhin jaridun namu ne na wannan mako da jaridan cameroon web anda ta labarta mana cewar an kai waɗansu mungayen hare-hare a garin dob da ke yankin 'yan awarin ingilishin ƙasar jamhuriyar kamaru anda maharan suka halaka mutane uku mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. Madalla gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika sunana dan bani Joja Kadara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga mutanen jihar Niger to a halin yanzu ga zaɓe kananan kome ya kullu kai nan jihar Niger. da na kira ga jama'a musamman yan neja don Allah kada mu duba baki mu duba mutum wannan kishin kasa wanda zai yi mamu aiki a kananan hukumomin mu shine ga sa gaba ina kira ga jama'a don Allah kada mu zaɗi tubun dare Allah ya sa kokin mu mu na gari wanda zai ma jama'a aiki kuma ya yi koyi da gwamnan zamfara. Assalamu alaikum sashe Hausa na murya Amurka. mai magana alhaji audu mai zora ma malama dorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yi kira ga mai girma shugaban kasa jinin muhammadu buhari hukumar yaƙi da cin hanci da wasu ta najeriya efcc ya kamata a canza na shugabanci domin yan najeriya sun ɗaga da shugaban hukuma tana ɗaukan mataki mai tsanani akan mutanen da suka zaci dukiyar al'ummar ƙasa amma wannan sulhu da wannan hukuma take yi ya kamata a canza mata shugabanci wanda zai dace da ita domin 'yan najeriya suna cikin baƙin ciki da damuwa game da irin satar da aka ɗaura musu a lokacin da jam'iyyar pdp take mulki da wasu 'yan ƙurari a gwamnatin janar muhammadu buhari waɗanda suka kawo da dukiyar al'umma Salamu alaikum mu muka magana sauke da mai hula. Na taya al'ummar jihar Taraba murnar zagayowar ranar samun jihar Taraba. Da fatan Allah zai ba mu shugabanni na gari a jihar Taraba. So, da kafin mi sallama ga labarai amma a takaice. shugaban brazil jaye bolsonaro ya ce kasarsa za ta karbi tallafin kudade da kasashe mafiya karfin tattalin arziki na g7 suka bata domin ta yaƙi gobarar da ke ci a dajin amazon mai dausayi idan har shugaban faransa emmanuel macron ya janye bakaken kalaman da ya yi a jiya talata shugaban na brazil ya faɗa wa manema labarai cewa shugaban macron ya zarge shi da yin ƙarya yana mai cewa sai ya janye kalaman kafin nan sai a fara tattaunawa. shugaban iran hassan rouhani ya ce idan har takwaran aikinsa na amurka shugaba trump na so su gana to fa sai ya fara share fage da ɗage takunkuman da ya kakaba wa iran din a cewar rouhani iran ta riga ta bayyana cewa ba makaman nukiliya take shirin kerawa ba yana mai cewa takunkuman da aka saka musu haramtattu ne kuma rashin adalci ne kuwa baya bayan nan shi da kansa shugaba trump ya bayyana yadda takunkuman suke tasiri akan kasar ta iran amurka ta yi kira ga bangarorin da ke takaddama da juna a hong kong da su kai zuciya nesa a daidai lokacin da zanga-zangar da ake ta dauki salon zama ta tarzoma a 'yan kwanakin nan a ƙarshen makon da ya gabata 'yan sanda sun yi ta harba hayaƙi mai sa kwalla domin tarwatsa masu adawa da gwamnati yayin da su ma suka yi ta mayar da martani da bam ɗin da ake haɗawa da man fetur da duwatsun bulo yayin da sabon shugaban kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya kaddamar da gwamnatin haɗakar da aka kafa bangaren 'yan adawa na korafin cewa an ajiye su a gefe a farkon makon nan shugaba felix tshisekedi ya ayyana jami'an gwamnatinsa watanni bakwai bayan da ya lashe zaben da ya bashi damar ɗarewa kan karagar mulki to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Toro. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.